yau asabar hudu ga watan jimadal ula hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha shida ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayanu firkatin najiya minhum a ka'ida firkatul islamiyya wa ara'i kibari a alamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad al allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana kan bayyana mana ƙungiyoyin shi'a ne muka ji cewa shi'a imamiyya sun kasu gida goma sha biyar to mala yana bi yana ɗan tsakowa mana bayani kaɗan kaɗan kaɗan a kansu don dun musansu domin da yawa waɗanda ke intimami a yanzu suke danganta kansu zuwa ga shi'ar in ka tambaye su waɗannan abubuwan ma to ba su sani ba kawai da ka suke yin abin to muna bayani a kan hishamiyya ƙungiyar shi'a hishamiyya to su wannan shi'a hishamiya mun ji cewa wasu mutum guda biyu ne wanda suka fi shahara wajen kira zuwa gare ta na farko akwai hisham bin al-hakam wanda shi wannan hisham dan hakam shi muke kan jin maganganun shi to bayan mun ƙara jin maganganun shi a yau za kuma mu ji maganganu na hisham ibn salim al-jawaliki kun fahimci wannan da kyau ko hisham ibn salim aljawaliki wasu manya-manyan batattu ne wanda in kun kiyaye waɗannan in muka zo karatu a cikin wasu aƙidin to za ku ji cewa shi'a suna da zumunci da sauran aƙidu baki ɗaya sai ka ji ah, waɗannan suna da aƙida kaza kuma ka same ta a nan waɗannan suna da aƙida kaza kuma ka same ta a can to barkaci wa haka anhu Durkan. Durkan ya ba da labari daga Hisham annahu ƙala, shi Hisham yake cewa al'insanu shai'ani, ɗan adam abu biyu ne, wannan ɗan adam yanzu kai, to ɓangarori biyu ne kai. Badanun, akwai wannan gangan jikin naka, wa ruhun kuma akwai rai. In ga kallabin sai ka ce, "Eto, eh, ya kowa ya san wannan." Walbadan mawat shi wannan jikin ko to wani gangan jiki ne wata na'ura ne mara amfani warro hassasa rai shi ke jin abubuwa yanzu ana cira rai sai gangan jiki ya sai ya fadi ana dawo da rai sai gangan jiki sai ya sai ya tashi yanzu aka tsungule ka ba kana jin zafi ba don akwai rai ne a jikinka in babu rai fa to ba za ka ji ba to sai ke cewa mudrika ba kunninka ke ji ba ba ka ke gani ba me ke ji da gani rai ne fa'ila ita ke komiran wahiyar nurun minal anwar to rai kuma haske ne daga cikin haskuna yanzu kaga waɗancan maganganun sai ka ɗauka ya faɗa gaskiya ku? to so yake ce maka ran haske ne daga cikin hasken Allah aka matsa gaba yanzu kai ɗin nan ka zama me ku gane wannan da kyau ku za mu zo za ku ji a cikin aƙidin sufaye suka ce ai asali Allah ya ɓuncino ya ɓallo wani haske ne daga cikin hasken shi sai halici annabi Muhammadu da shi sai aka ɗauki wannan hasken sai aka raba shi hudu ɗaya sai aka yi sama da shi ɗaya aka yi ƙasa da shi ɗayan kuma sai aka yi itatuwa da shi kun saura ɗaya ko sai aka raba shi hudu wannan ɗayan aka yi duwatsu aka yi rafuka aka yi kaza ɗaya na ƙarshe sai aka raba shi hudu haka haka daga ƙarshe dai aka yi mutane yanzu suke su nuna maku annabi haske ne daga cikin hasken Allah sannan waɗannan halittu duniya baki ɗayansu su ma haske daga cikin hasken Allah in aka zo aka ce maka kowa Allah ne kana da ja sau da haka aka gina ka yanzu kaga ya ɗauko magana mai kyau kai kace gaskiya ne dama ai gangan jiki bayan gangan jiki sai me sai rai haka yake kowa ya san wannan to amma jiyan da ya komo sai ya ce wahiyar nurun minal anwar haske ne daga cikin haskunan wasu haske Shi ne wancan da ake maka ishara kenan su ma waɗannan 'yan shiya suna da ƙidan wahadatul wujud cewa kowa Allah ne kenan za ka yi mamaki idan wani ya zo ya sa ganga yana kaɗawa yana cewa wani ne ya halice shi ba wanda zai mamaki Yan shiya na da wannan ƙidan. shi ya sa in kuka tuna karatun da muka yi na baya na littafin alintisar suka fito karar suka ce aliyu Allah ne kun gano wannan aqidan ne ake ta mata kwaskwarima ake ta mata gyaran fuska ake ta mata kwaskwas ake sa mata gazar da jambaki ake baɗa mata hoda kawai ita ce ba wata bace ce. Yaba kun fahimci wannan qala hisham hisham ya ce fi sabilil zalzala yana magana dangane da girgizan ƙasa wa ke sababa girgizan ƙasa hmm? Allah ne kispewar rana da kispewar wata mun gane wannan da al'amarin girgizan ƙasa da kuma kispe mutane a kulun kulifita da su a kifar da su wannan gaba ɗaya al'amari ne na Allah kowa ya sani to amma in ka kalli masu ilimin kimiyya sai su ga in kaza da kaza ya faru kaza zai faru to tambaya anan ka taba ji a duniya ban sani ban akwai wanda ya taba sani gaya mu inda masu ilimin kimiyya suka gano cewa za a girgizan ƙasa ana a kwashe mutanen ni ban taɓa ji ba kawai in aka gama fusata Allah ne ya sa rana ta kisfe ba a gane ba wata ya kisfe ba a gane ba kun gano wannan da kyau ku kawai sai ya dara ƙasa kawai ya shigar da gidaje da bishiyoyi mutane su faffaɗa kuna fahimtar wannan to amma bari ku ji abin da hisham ya faɗi zai iya yiwuwa a iya gano in kaza ya faru to za a iya samun girgizan ƙasa Kun gani ko kuma bayan girgizan ƙasan ya faru aka yi wani bincike a gano ga abin da ya sabbaba shi kamar ai girgizan ƙasa ne ke faruwa a cikin teku sai haifar da wannan matsalar na tsunami ai girgizan ƙasa ne amma iskan nan da ke tasowa na katrina ko hurricane ko wane ne ita ne yake haɗuwa yake yin ta ku ce addu'an bayan Allah kun gano wannan da ke ku wannan addu'a na bayan Allah shi ke sababar da duk waɗannan abubuwan an taɓa ba an taɓa Allah an taba Allah an taɓa shi abu ya wuce gona da iri to kwatsam wannan abin ya tashi faruwa kawai sai ga abu ya faru Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa shi hisham ya ce innal arda murakkabatun min taba'i wai ƙasa kun gano wannan da kyau ko murakkaba ce an haɗa ta yin daga ɗabi'o'i iri-iri ne wannan kasanta ɗabi'a kaza na kasanta ɗabi'anta kaza na kasanta ɗabi'anta kaza na kasanta ɗabi'anta kaza kun gano wannan da ke ku ɗabi'a ɗabi'a ne mukhtalifa wanda suka sha bambam da juna yumsiku ha ba'adan. sashin kasan shi ke rike da sashi fa'iza idza da'ufat min ha. idan aka samu wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'un ƙasan ya samu shan bamban ghalabat ukhra to sai ɗaya ƙasan daga ciki sai ta rinjaya kan ƙasa fakanatul zalzala to wannan shi ke haifar da girgizan ƙasa da datti ɗabi'atun da'ufan da'afan idan wannan ɗabi'ar rauni shi ya kai rauni kanal hasafu to wannan ana ake samun kuma kispewan mutane mun gano wannan da kyau ku yanzu misali a wannan aƙida na shi kisfe mutanen annabi Lord da aka yi to ƙasa ce ɗabi'anta rauninta ya rauni to kawai shi kenan sai kispewa sai ya faru kun fahimci wannan da kyau ku girgizan ƙasa kenan idan ƙasa wannan ta zama ta yi rauni wancan ta yi rauni take rike da sauran sai haka ya faru zai iya yiwa haka ne amma kuma a bisa ikon wa haka ke faruwa to a bisa maganganun da suke ba fa ikon Allah ne ke haifar da wannan abubuwan ba shi ma Allah bai san za a girgizan ƙasa ba mun fara maganan a cin aƙidin mutazila ba bai san za a yi ba sai in abin ya faru sai ci au ashe girgizan ƙasa ne za a yi kuna fahimtar wannan da haka suke ɗauko abu na hankali na ƙwaƙwalwa sai su fara baka in ka ji da haka sai a raba ka da Allah sai yana maka Allah bai da wani amfani wahaka zurqan anhu annahu ajaza al-mashi ala al-ma yake cewa ya halatta kowa zai iya tafiya kan ruwa ligairu nabiyin ko ba annabi ba ma qawluhu bi annahu la yajuzu zuhurul a'lamil mu'jiza ala ghairi nabi kuma ya manta a cikin fatoyin shi an tambaye shi wasu abubuwa na mu'ujiza za su iya faruwa ga wani wanda ba annabi ba ya ce a'a to amma kuma daga baya sai ya ce zai iya yiwa ka taka ruwa kamar yadda kake taka siminti kana tafiya kun gano wannan da kyau ko annabawa Allah ya masu wannan waye zai iya kawo man annabin da ya tafiya akan ruwa kuma bai nutse ba eh na Annabi Musa da kuma annabi Khidir annabin Musa da annabi Khidir sun shiga cikin jirgin ruwa daga shigen cikin jirgin ruwa sai annabi Khidir ya balle allo ɗaya daga cikin allunan jirgin kuma suka ci gaba da tafiya ruwa bai shigo ba ko kun gano wannan da ke ku ruwa bai shigo ba amma kai ka shiga jirgin ruwa ka balle allo ɗaya daga cikin allan ka gani jama'a mun gano wannan da ke ku to sai dai ka shiga dama ka iya ruwa ko kuma da rigar ruwa wanda za ta taso da kai sama amma ya ce wani ma daga cikin waɗanda ba annabawa ba za su iya zuwa da wata harka ta mu'ujiza shi yasa kuke ji a cikin maganganun sufaye suke danganta mu'ujizozi da yawa ga imamansu ina fata mun gano wannan da kyau za ka suna cewa muqamun nubuwwati fi barzakhin wai rasuli wa dunal wali wai matsayin annabta da walittaka da manzanci a barzahu to mukamin faukan shi annabi yana sama da manzo amma su duka kuma ba su kai waliyi ba to duk irin waɗannan maganganun ne kun fahimci wannan da kyau kar ku manta a nan ne fa karanta yana cewa ko ba nan ba ne cewa manzo yana yin kuskure haka ne a nan ne ku yana yin kuskure amma kuma imamansu ba sa kuskure sau da manzo in yi kuskure sai a saukar mai da aya a kwaba mashi shi ko imami ba a saukar mai da aya sau da shi baya kuskure kalerun waɗannan abubuwan duk waɗannan maganganun suke haifar da su a zo a zonar da mutum a ta mai hayaniya a karantar da shi addini kuma wannan fa ne shi'a irin waɗannan maganganun ne ɗaya daga cikin malamansa yake da a gidan rediyo mutane suka kasa ganewa shi so yake a madarar shi'ar Allah ya kiyaye mala ya ce zikiru hisham bin salim aljawaliki to bayan da muka ji ɗaya daga cikin malaman to barka ji ɗaya daga cikin ɗayan shi kuma aljawaliki ya ce hada aljawaliki ma'ar rafdihi wannan jawaliki tare da zagin sahabbai da yake ala mazhabil imamiyya yana tafiya ne akan mazhabi na shi'a imamiyya wannan da waɗannan na ƙasar nan suke kai mufridin filta jisim ya wuce gona da iri wajen siffanta Allah da jiki wata tashbih da kuma yana kamanta Allah da mutum li'annahu za'ama hu. Sau da yana riya cewa abin bautan shi ala suratul insan sura yake da shi irin na mutum jama'a kun yi mamaki idan wancan mai lammelid miyu lade ce in yas Allah ne duk tafiyan ɗaya ne yanzu ga su waɗannan 'yan shi'a suna cewa Allah yana da siffa na mutum su kuma waɗancan sun ce in yas shi ne Allahnsu ba za su iya haɗuwa masallaci ɗaya su yi wa'azi ba ba za su iya tafiya a tare suna zanga-zanga ba za su iya yi sau da akwai aƙidan da ta haɗa su shi ne mai da mutane su zama Allah lakinnahu laysa bilahamin sai ce to amma shi nashi Allah ba tsoka bane kun gane wala dam kuma ba jini bane bal huwa nurun yace haske ne sati'un bayadan wanda yake sakowa daga sama farikar yanzu menene bambancin wannan aqida da ke cewa hasken Allah ka diba akai annaba aka karkasa kaza karkasa kaza shi sa shi'a gaba ɗayanta jama'a bautan wani Allah ne don ba su yada da Allah ba kuma suna da aƙidan cewa Allah jiki ne kuma asali sun ɗauko wannan aƙidan ne daga samiri wanda ya wancan ɗan maraƙin to da abla ɗan saba al-yahudi ya shigo cikin tafiyan shi'a sai ya rika shigo masu da waɗancan abubuwa amma in ya ce maraƙi ba za a yadda ba shine sai ya rika zuwa masu da abin da siffa da sura iri-iri su kuma sai suka rika ɗauka a bisa wannan yanayi duk wani ɗan shi'a yana da aƙidan Allah ne yana da aƙidan Husaina Allah ne sai dai in ba a kai shi zuwa ga sanin abun ba yanzu amma ana tafa zai sani duk da irin waɗannan manganin suke waza ama annahu zu hawas kuma riya cewa wai allah shi yana da senses yana da hawasul hamsa ka hawasul insan kamar yadda ɗan adam yake mai hawas gani shinshini jin ɗanɗano jin magana da filin a jiki wai allon shi na da wannan duka walahu yadun kuma shi wancan allah na shi yana da hannu wa rijilun kuma yana da ƙafa wa ainun kuma yana da ido wa uzunun yana da kunni wa amfun yana da hanci wa famun yana da baki wa annahu yasma'u bi ghairi ma yabsur bihi kuma yana ji sabanin abin da yake gani zai iya ganin abu amma kuma yana jin wani abin da sabanin wannan kuma yanzu duk wannan siffa menene eh ba mutum ba to wannan ke nuna cewa 'yan shi'a mutane suke bauta ba waka zalika sa'ir hawasihi gayara. haka sauran hawas ɗin allah su to ya sha bamban da irin na ɗan adam amma kuma kusan aikinsu iri ɗaya ne wa annan nisfahul a'ala mujawwab wai rabin Allah nasu yana da rabi guda biyu ne haka nan a ɗauka nan ne rabi to nan mujawwab a rarrake yake inda za a zuba abu zai iya shiga ciki sama holo ƙoni na Allahn ‘yan shi'a. Wa nisfuhul asfal, rabin na ƙasa kuwa musammitun, shi kuma daskare ke cike yake ko an kifa shi haka aka zuba abu da za a kifa shi haka a zuba ba zai shiga ba a rufe yake a cushe yake da soso kun gano wannan da kyau ku in ka lura ba ka dan adam yake ba yanzu rabin ka dan adam daga nan sama mu mujawwaf ne da abin da aka zuba ta nan zai shiga amma daga rabin ƙasa daga ƙugun mutum zuwa ƙasa in aka zuba abu zai shiga kawai yana ƙoƙarin ya nuna maka cewa su ba suna bautan wani Allah ne kuma wani allan nan da suke bauta ma sunan shi mutum jama'a kuna gano wannan da kyau ku to an kai ka aka kai ka aka kai ka sai a ce ba wani bane mutumin nan aliyi ne da sauran 'ya'yan shi waɗannan imaman gaba ɗayansu sai a ce maka su Allah ya sauwaka wahaka abu isa alwarraq annahu za'ama anna lima abudahu wafratan sauda ya ce wannan allan da yake bauta ma to yana da ɗarsashi na baƙi wa annahu nurun aswad yana da shi baƙi ne amma baƙin nashi mai sheƙin haske ne wa baƙihi nurun abiyat sauran allan kuma haske ne fari kun gano wannan da ke ku kenan allan nashi roɗi-roɗi ne fari ne da baƙi kaga wanda ya kamata ya ɗauko hoton ya nuna mutane don su gani Shehu na abul hassan Al-Ashari babban malami al'imam abul hassan Al-Ashari ya faɗi a cikin littafin shi makalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin yake cewa anna hisham bin salim qala fi iradatillah da zo wajen abin da ya shafi irada nufin Allah kun gano wannan da kyau Ya yace bi misal qawli hisham buna hakan biha maganganun su iri ɗaya ne da wancan hisham na baya da wannan hisham ɗin. duk fatoyin su iri ɗaya ne game da nufin Allah wa hiya anna iradatuhu haraka cewa in Allah yana son abu yanzu mu aqidan mu in Allah ya nufi ya samar da abu ya yake eh kun faye kun ko su suka ci a motsi Allah yake yi in ya motsa haka ko ya yake motsawan oho to shine kawai sai abin sai ya kasance shine harakatun wa hiya ma'ana lahiyar la wala gairuhu. shi wannan motsin Allah ne yake ko wani Allah ke sai abin ya samu su ma ba su sani ba kenan yanzu suna da kidan cewa akwai wani Allah da ke yin aiki irin na Allah shine wannan motsin wa anna Allah ta'ala idza arada shay'an cewa Allah in yi nufin samar da abu ta harraka sai wani girgiza fakana kama arada sai abin ya zama kamar yadda Allah yake son abin ya kasance kaga wannan ya saba ma abin da alkur'ani ya faɗi batatan kuma wannan ke tabbatar muku da cewa dama shi a sun ce su ba su yadda da alkur'ani ba inda sun yadda da alkur'ani sai su ɗauko su ce domin Allah ya ce waje kaza cikin alkur'ani kaza ba shi kenan ba to kun je inda suke magana in an ce shi'a ba addini ba ne mutane sai ce wai kafarta su ake ku je ku bi maganganun da suke faɗi ku ci ƙala sai ce wa ma abu malik al a kan irin wannan aƙidan abu malik al wa ali bunu haitham da ali Ɗan haitham duk sun mara masa baya wahuma min shiyuhin rawafit waɗannan guda biyun daga cikin malaman 'yan shi'a da ke zagin sahabbai ne ala anna iradatul ta'ala haraka wayin Allah ya nufin abu wani girgiza yake yi mun gano wannan da kyau ko gaira annahu ma qala inna iradatul ta'ala ghayruhu amma fa sun ce su waɗannan nabiyin ƙarshen abin da Allah yake nufi ba Allah bane wani Allah ne kina ashe halitta da ake ba Allah ke yi ba wani Allah ke halitta in Allah ya nufa kun fahimci wannan kuna ganiya yanzu Allah in yi nufi yin abu in yi girgiza to sai irada sai te abin Allah daban irada kuma daban kenan yanzu mahalitta nawa ne kenan kuma Allah ya ce da akwai abin bauta guda biyu da duniyan nan ta watse da bata zauna ba lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata wannan ke nuna muku ba fa ruwansu da abin da alkur'ani da suna ke karantarwa jama'a kun ji wannan wahaka aidan aljawaliki annahu qala fi ibad jawaliki har ila yau yayi magana dangane da ayyukan bayi yanzu zaman nan da muka yi ai aiki ne na bin Allah ko eh ibada ne yanzu muke zaune a nan muke yi suka ce wannan ibadan namu a jasamun jiki ne mun gani yanzu ba mun kai sallah ana sha ana rubuta lada ba to ita wannan sallan jiki take zama sai ta zama jikin sallah annahu la shay'an fil alam illa al ajsam shi duk abin da kake gani a duniyan nan to jiki ne gangan jiki irin naka kana yin sallah kawai sai sallar sai ta rikide sai ta zama jiki wa'ajaza an yaf'al al a al ya ce to daga wannan ne ya halatta bayi za su iya yin jiki me kuke tunani shi ne bawa zai iya zai gungi, sassaka gunki ai kullum kana yin mutum mutuminka ne sai ke cewa wa'ajaza an ya al ibad a ajsam warwiya misl hadha al an shaytan at irin wannan magana shaitana tak ya ambace ta za ku zo ga yi can za mu ji shi aidan kun fahimci wannan sun makale ne don kafa wannan sai su dauko maka hadisin annabi cewa in mutum na cikin kabari yana zaune zai ga mutum ya zo da kyakkyawan kama da sura mai kyau ya ce ni ne sallanka ni ne kazana ka, ni ne kazana ka. kun gano wannan idan suka ce haka na faruwa a rayuwar barzahu ba wanda zai musu akan wannan inda da annabi ya faɗa amma yanzu a yanzu duk abin da mutum ya yi Allah ce mana yin rubutawa ake yi Allah da annabin shi ba su gaya mana cewa jiki ne ba yanzu wannan magana da nake ibada ce kun gano wani wa'azi ne to su a wajensa kawai jiki yake zama zai ta zama jikin wa'azi jikin wa'azi jikin wa'azi amma mu kuma Allah madaukin sarki ce mana ya ma fizimin min illa ladayhi rakibun atit rubutawa ake yi jama kun ga bambanci tsakanin aqidan ahlus suna da nasu ko shi yasa sai a ce wai ai din musulmi ne a'a ya musulmi ke saba ma abin da qur'ani ce an taba yin haka ba taba yi ba shi yasa sai ko rika lura da kyau bayan da malai ya gama mana bayanin hishamiya sai ce zikiru zarariya minhu sai kuma zarariya ha'ula atba'u zurara bun a'yan waɗannan mabiyan zurara ɗan a'yan ne wa kana ala mazhabil aftahiyya shi yana bin mazhabin shi'a aftahiyya ne alƙa'ili na bi imamata abdullahi bin Jafar, wanda suka ce imami shine abdullahi ɗan Jafar. sun manta kala ila mazhabin musawiyya daga nan sai ya koma mazhabin musawiyya wa bid'atihi dukkanin bidoyin shi mansubatun ilaihi qawluhu bi anna Allah azza wa jalla lam yakun hayyan yana da bidoyi da yawa mun gano wannan da kyau ko to amma kuma sai ya ƙara da cewa Allah ba a raye yake ba wala ƙadiran Allah biyu da iko wala sami'an Allah baya ji wala basiran Allah baya gani wala aliman Allah ba masani bane wala muridan Allah bi nufin komi hatta khalaqa li nafsi haya har ana nan Allah sai ya halitta ma kanshi rayuwa to wannan ya za a kasance kenan wanda bi da rai zai halitta rai wa ƙudura ya halitta ma kanshi ƙudura wa ilman ya halitta ma kanshi ilimi wa iradatin ya halitta ma kanshi nufi wa sam'an wa basaran fasara ba'ada an khalaqa li nafsi hazi sifat to bayan da ya halitta ma kanshi waɗannan siffofi sai zama hayyan kadiran aliman muridan sami'an basira kina waɗannan siffofi tintin wai Allah bai da su daga baya ne Allah ya same su jama'a ka gaya man yanda haɗin kai zai yiwu ga wanda yake faɗa ma Allah wannan maganar da wanda yake cewa Allah bai gushe ba yana da su tintini kenan a bisa wannan aƙida nasu da ba Allah kenan daga baya ne Allah ya yi me ya samu ko wani abu ya samar da shi da fatan mun gano wannan da ke yanzu ka kalli ɗa sanda ɗa yake ai da shi bai da rai maniyi ne ya zo ya zama gudan jini ya zama tsoka ya zama kaza har daga baya samu ji da gani da hankali da nufi da kaza yanzu suna son su danganta Allah da me da mutum kaga kidan bata sha bamban da wancan din ba ba kuna fahimta kuma ita za ta tashi zuwa ga aliyu Allah ne ita za ta miƙa ta tafi cewa botan ɗan Maraƙi ake yi shi kuma wanda abu ɗan saba al-yahudi ya zo masa da ita wa alamin wala a bisa hanyar wannan ɓatacce na sajatul ƙadariya aka samu ƙadariya albasariya sun gudanar da aƙidansu fil qawli bi hudusi kalamin la da suka ce maganan Allah sabo ne ba wai azali ba ne kenan maganan alkur'ani halitta ne kun gano wannan da kyau ku tunda sun ce Allah ne ya sami ilimin kenan duk maganan da ya shi ya halicci ilimin kenan kun gano wannan da kyau ku shine aqidan qur'ani halitta ne wanda aka kashe bayan Allah aka azabtar da su akai wa alaihi nasajatul karramiyya to akan wannan aqida ne yan karramiyya suka darsa shi nasa aqidan zamu zo kansu za ku ji su qauluha bi hudusu la suka ce maganan Allah sabon abu ne ba na tintini ba ne, wa tuhu wa idrakatihi Allah biya sanin abubuwa wai sai abin ya faru sannan yake riskan abin kaga wannan yayi daidai da aqidan mu'tazila da suke cewa al'amari unuf ne shi zan ce muku yan bid'a suna da zumunci da junansu wajen aqidu jama'a kuna fahimtar wannan batan da suke kawa to dole musulmi sai ya san wannan kuma sanin waɗannan shi ne aƙida da mutum zai iya kiyaye mai zai bi Allah ko mai zai taka tsantsan da shi ya guje shi Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma da ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum